Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da donar lokaci da fatan an yi lafiya yau ranar Juma'a biyar ga watan Nuwamba na shekarar 2021. Sarfil Hashin gumen lai tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kamuku wannan shirin. a cikin shirin zamu cewa kungiyar ipab da ke ragin ballewa daga najeriya don kafa kasar biafra ta yi amai ta lashe kan zaben jihar anambra haka kuma za mu ji cewa malaman jami'ar abuja da 'yan uwansu sun kubuta daga hannun masu garkuwa da mutane muna kuma ɗauke da rahoto na musamman daga kasar kamaru sai kuma labaran wasanni amma da farko sai mun fara da shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran jami'an tsaro a najeriya sun ceto mutane shida da wasu 'yan bindiga suka sace daga jama'ar abuja a wannan makon a wani lamarin satar mutane da ba a saba gani ba a wata babbar kwaleji a babban birnin kasar a cewar 'yan sanda a yau juma'a 'yan bindigar sun sace ma'aikatan jama'ar ta abuja su hudu da kuma 'ya'yansu biyu ranar talatar da ta gabata abin da ya sa aka kafa ƙarin wuraren bincike na soja da 'yan sanda a ciki da kewayen birnin. Tun a ƙarshen shekarar da ta gabata, gaggan 'yan bindiga suka kaddamar da sace-sacen jama'a daga makarantu tare da kai munanan hare-hare a kan ƙauyuka, galibi a arewa maso yammacin ƙasar don karɓar kuɗin fansa. Ana kallon birnin Abuja da kewaye da ke da hanyoyi masu kyau da ababen more rayuwa fiye da sauran wurare a Najeriya a matsayin wurin da ya fi tsaro a ƙasar. ana samun ci gaba a tattaunawar da ake yi tsakanin prime minister abdullah hamdok da shugabannin sojan da suka jagoranci juyin mulkin da aka yi ranar 25 ga watan oktoba a cewar wata majiya da ke kusa da hamdok a jiya alhamis yayin da amurka da majalisar ɗinkin duniya ke ci gaba da yin matsin lamba akan neman mafita a lamarin wata majiyar kuma ta ce ta yiwu mahukuntan sudan su kafa wani sabon kwamitin mulki mai mambobi sha hudu nan ba da dadewa ba a matsayin matakin farko na sojojin na kafa gwamnatin rikon kwarya a alama ta baya-baya ta karin matsin lambar daga kasashe sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi magana da shugaban sojojin sudan abdul fattah al-burhan a jiya alhamis ya kuma roƙe shi da ya maido da bin kundin tsarin mulki da shirin kafa gwamnatin haɗin gwiwa A wata tattaunawa ta waya a jiya Alhamis da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken, Alburhan ya amince da bukatar kafa gwamnati cikin sauri a cewar ofishin Alburhan ɗin. Ɗaruruwan mutane ne suka yi tattaki a birnin Washington a jiya Alhamis don yin Allah wadai da gwamnatin ƙasar Habasha a ranar da aka cika shekara ɗaya da sojojin ƙasar suka fara gama da dakaru a yankin Tigray. Muryar Amurka ta kiyasta cewa ɗaruruwan mutane ne suka tattaru don yin zanga-zangar lumana da 'yan kabilar Tigray da ke zama a kewayen birnin Washington suka shirya. masu zanga-zangar sun yi tattaki daga ginin majalisar dokoki zuwa cibiyar raya ƙasa da ƙasa ta amurka daga nan suka nufi ma'aikatar harkokin waje inda wani jami'in harkokin waje na amurka ya gana da wasu daga cikin waɗanda suka shirya zanga-zangar a wajen ginin nan take dai babu wanda ya san abin da suka tattauna jami'in dai ya ki ya yi magana da muryar amurka Masu zanga-zangar sun yi ta rera waƙoƙi tare da ɗaukar alluna da ke ɗauke da rubuce-rubucen zargin gwamnatin Habasha da aikata kisan ƙare dangi kan jama'ar yankin Tigray da kuma jefa su cikin bala'in yunwa. Mesfin Reda, ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya zanga-zangar, ya faɗawa muryar Amurka cewa yana da 'yan uwa a yankin na Tigray. Amurka ta yi kira ga China akan kada ta takaita wa 'yan jaridar da za su ba da rahoto akan wasannin Olympics na hunturu da za a yi a Beijing a shekara mai zuwa damar zuwa wurin wasan da kuma zirga-zirga. A wannan makon ne kungiyar 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa ta China ta faɗi cewa ta damu game da yadda masu shirya wasan na 420 ba sa fayyace abubuwa. 'yan gwagwarmaya na yin kira ga amurka da ta sa a yi watsi da zuwa wasannin ko ta hana jami'anta zuwa saboda yadda china ta yi wa 'yan kabilar uighur da wasu tsirarin musulmai a arewa maso yammacin china abinda amurka ta ce hakan ya nuna an aikata laifin keta haƙoƙin bil'adama da kuma kisan ƙare dangi china dai ta yi watsi da waɗannan zarge-zargen Wuraren zama sun cika makil da jama'a a wurin wasan kwallon baseball a Koriya ta kudu, kamar yadda ake yi kafin annobar COVID-19. 'Yan kallo kuma na shan barasa tare da cin soyayyar kaza. Za su iya tafa hannuwansu su buga kafarsu don nuna goyon bayansu ga 'yan wasan. Amma abin da ba za su iya yi ba a yanzu shine rera waƙoƙin gasa ko yin ihu. Wani abu da aka san 'yan kallon kwallon wasan baseball a Koriya ta kudu da yi. Idan aka yi ihu sosai, kwayar cutar na iya zirarewa ta takunkuman rufe hanci da baki. Abinda Prime Minister Kim Bukem ya faɗa kenan a lokacin da yake yin kira ga masoya kallon wasan a wani shiri ta rediyo a wannan makon. Bayan da aka ga 'yan kallo da yawa suna nuna goyon baya sosai ta yadda suke magana a lokacin da wasan ya yi zafi sosai. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla ƙungiyar nan ta haifar da kirajin ballewa daga najeriya don kafa ƙasar bayafar bisa ikirarin da ta yi na baya bayan nan na hana zaben gwamna a jihar anambra ƙungiyar a yanzu ta bayyana matsayarta a cikin wata sanarwa ta aika wakilin voa hausa na yankin naja delta lamida abubakar ga kuma ƙarin bayani da ya haɗo mana Ƙungiyar nan ta IPOC da ke rajin ɓallewa daga Najeriya don kafa ƙasar Biafra ta yi amai ta lashe bisa alwashin da ta sha na baya-bayan nan na hana gudanar da zaben gwamna a jihar Anambra da ke yankin kudu maso gabashin ƙasar da aka shirya gudanarwa ranar Asabar. Ƙungiyar ta IPOC dai ta sauya matsayin nata ne a cikin wata sanarwa da ta fitar wadda ta aike wa muryar Amurka inda ta ce ta janye umarnin nan da ta baiwa jama'ar jihar Anambra. Zamfara na zaman gida na dole na tsawon mako daya daga ranar biyar ga watan Nuwamba. Kan haka ne ma na tuntuɓi wani kusa a cikin kungiyar ta IPOP Musa Chinanzo Inwachuku kuma ga abin da yake cewa. IPOP we have no bad intention. We have to listen to the elders. Yana cewa ne mun ɗauki wannan matakin ne bisa wasu muhimman shawarwari da muka samu daga shugabannin yankinmu na mu bari a gudanar da zaben gwamna a jihar Anambra cikin kwanci kwanciyar hankali haka kuma na tuntuɓi musa cinazo waciku kan cewar rundunar sojan najeriya da haɗin gwiwar 'yan sanda an tanadi ɗimbin jami'an tsaro domin tabbatar da tsaro na gudanar da zaben a jihar anambra baya ganin tsinken jami'an tsaro ne shi yasa suka ɗauki wannan mataki sai ya ce ya ce the people under sam sam sam ba haka ba ne ta IPOC kungiya ce da ba ta tsoron kowa dukkanin masu tunanin haka kan cewa tsoron jami'an tsaro ne a tunani na mafalki kawai suke yi kuma muna tabbatar muku da cewa muna girmama manyanmu na yankin kudu maso gabashin najeriya sannan kuma sun ba mu tabbacin cewa mu kwantar da hankalinmu za su bi hanyoyin da za a bi na ganin cewa an saki shugaban kungiyar ta ipop musa inamdi kanu musa cinazo unwachuku ya kara da cewa let them come out and march and vote and choose their own leader Ƙungiyar ta IPOC ta ba da tabbacin cewa mutanen jihar Anambra su fito su gudanar da zaben gwamna a jihar ta Anambra cikin kwanciyar hankali saboda suna da haƙƙi na su fito su zaɓi wanda suke so saboda dimokuraɗiyya ake yi to sai dai kuma rundunonin tsaro a jihar ta Anambra sun ce sun shirya tsaf domin tabbatar da an gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali SP Ken Atoki shine mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Anambra ya ce. other security agency in continuation of what we have been doing. Yana cewa ne rundunar 'yan sandan jihar anambara ta shirya tsab domin ganin an gudanar da zaben gwamna cikin kwanciyar hankali kuma ina mai tabbatar muku da cewa yanzu haka akwai jami'an tsaro daban-daban da ke gudanar da sintiri a sassa daban-daban ta jihar anambara. domin da tabbatar da tsaro za mu gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali. People can be Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. a da Lami Abubakar. A yayin da 'yan uwa da abokan arziki na mutanen da malamai da aka yi garkuwa da su a rukunin gidajen malaman jami'ar birnin tarayya Abuja ke ci gaba da murna sako mutanen shi ma Abdullahi Muhammad dan uwan dan Juma da aka yi garkuwa da shi akan hanyar Lakwaja zuwa Abuja ranar Litinin ya tabbatar da sako dan uwan nasa bayan biyan kuɗin fansa. Daga Abuja wakiliyarmu Halima Abdulra'uf ta aiko mana da ƙarin bayani. A ranar Talata ne wasu 'yan bindiga suka afkawa rukunin gidajen manyan malaman jami'ar gwamnati da ke birnin tarayya Abuja inda suka yi awon gaba da malamai uku waɗanda biyu a cikin suna da matsayin farfesa ɗaya siniya lakcara da kuma 'yan uwansu uku jimilar mutane shida lamarin da ya girgiza al'ummar da ke zaune a yankin. Da sanyin safiyar yau Juma'a ne rinnan 'yan sandan birnin Abuja ta tabbatar da ceto mutanen shida da aka yi garkuwa da su daga rukunin gidajen malaman jami'ar birnin tarayya Abuja a ranar Talata. Talata. Dakta Habib Yakub shine jami'in hulɗa da jama'ar jami'ar ta Abuja. Gaskiya ne banda iyalai mutanen nan da aka sake kowa murna ake wallahi ai mun gode wa Allah cewa mutanen nan an sake su Dan ka kazo nan suka ga kowa suna rungumi kansu suna suna gode wa Allah. Na biyu to gaskiya mun tabbatar cewa babu wani kudin fansa da aka biya. Waina mutane jami'an tsaro ne da ma'aikacinmu wanda suna kula da harkokin aro wanda muna kira safe safety officers na university su suka hada kai ne suka je suka samu release na wayannan mutane gaskiya kuma mun godewa duk mutane da suna tare da mu a lokacin kunshi da muke baya ga sace malaman jami'ar abuja da yan uwansu uku banda mataimakin shugaban makarantar sakandaren yebo na karamar hukumar kwali a birnin tarayya abuja gwamnati ta tsaurara matakan tsaro inda masanin tsaro yahuza getso ya yi tsokaci akan matakin da gwamnati ta dauka shingaye na bincike da hukumomin tsaro suke kafawa wato da na shigowa abuja da ma dan na ko ina a dai kasar najeriya ba shi da amfani wato wani abu ne da ake cewa ta gina ba ta shiga ba domin su dai waɗannan matsaloli na tsaro abun kunya ne ma wato ga su hukumomin tsaron najeriya musamman su sojoji da kuma ita kanta gwamnatin eh, tarayya karkashin jagorancin shi malam muhammadu buhari a ce wai an ga sun zo sun sanya shingaye a hanyoyin da suke shigowa birnin tarayya abuja wannan ba wani abu bane illa kokarin a ƙara azabtar da mutane kuma wato Allah ya isan talakawa ta ƙara yin tasiri a kansu domin duk wanda ya kuntata zai Allah ya isa saboda waɗannan ba su ne matakan da ya kamata a ɗauka dangane da kawo magani na akan matsalolin tsaro ko kuma wato hanyar da za a bi domin kama masu aikata laifi ba ai masu aikata laifin nan kullum abin da muke magana an san inda suke an san ko su wane ne an san me ya kamata a yi saboda haka wannan gaskiya ni ban ga amfanin shi ba a wani bangare kuwa Abdullahi Muhammad dan uwa ne ga dan Juma da aka yi garkuwa da shi akan titin Lokoja zuwa ne inda yake cewa ina dan uwan dan Juma da aka kidnapping a hanyar Lokoja an soko shi da yanzu haka yana tare da iyali ba zai iya magana ba don har yanzu is still traumatized amma da muka biya kudin fansa kafin wayannan kidnafan suka soko shi muna fata gwamnati za su duba cikin wannan halin da muke ciki matsalar masu garkuwa da mutane don neman kudin fansa dai na ta'azzara a yankin arewa maso yamma da arewa maso tsakiya lamarin da 'yan Najeriya ke ci gaba da yin kira ga gwamnatoci a dukkanin matakai da su ɗauki matakin bai ɗaya don yakar miyagun iri a ƙasar. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima Abdulra'uf. To yanzu kuma ga awal garba daga ƙasar Kamaru wanda zai shigo mana da rahotonsa na musamman. har yanzu dai matsalar tsaro na ci gaba da samun barazana a sashen yan awalin kasar jamhuriyar kamaru yau shekaru hudu kenan da ake dauki ba daɗi da masu dauke da bindigogi da kuma zaratan sojoji na kasar jamhuriyar kamaru a wannan bangaren an da ma a yanzu haka waɗansu ƙauyuka suke hannun masu dauke da bindigogi kuma su ne suke rike da murakun iko a wannan bangaren sannan kuma sun kafa waɗansu dokoki na karɓar haraji ga al'umma alhaji min da ɗaya ne daga cikin masu fana'a a wannan bangaren ga abin da ya ce abin fahimta shi ne, lallai yaran nan masu rike da makamai waɗanda suke yakin gwamnatin kamaru cewa suna so a raba ƙasa a samu ɓangare masu turancin harshen ingilishi turancin ingilishi da masu turancin eh, masu faransa su ainihin abin da suka yi sun ɗauki makamai kuma ya saka sun yi karfi ga rike makamai har akwai ƙauyuka waɗanda a cikin ƙauyukan in sun fi iko sun fi ƙarfin gwamnati da iko a wajen ba wai babu gwamnati ba akwai gwamnati amma sun fi ƙarfin iko a wajen yadda duk dukan da suka saka shi ne mutane suke aiwatarwa ko saboda yadda da su ko saboda tsoron amma mu sani cewa akwai ƙauyuka wanda babu wanda ya sa wani abu sai dai umarnin waɗannan yara to dakarun tsaro sojoji da jandarma da sauransu ba yawa suke da shi da za a iya saka su a ko ta ina da ina ba Eh, saboda hakan nan lallai ne akwai wurare wanda kam gwamnati ba ta da karfi hakan nan kuma gwamnati ba ta yi kokari ta shama kan wannan abun ba ga bakin shi daya gwamnatin za a cire ta daga cikin irin wayannan to alhaji mutari kuma ya maganan karatun ɗalibai yanzu haka a wannan bangaren naku yau sama da shekaru hudu kenan an baboyi su ne suka hana ɗalibai karatu da ma gudanar kasuwanci a wannan bangaren naku a maganan karatu za mu ce gwamnati kan abin ya fi karfinta domin su wa'annan 'yan aware sun tsaya kan cewa makarantun gwamnati kada a shiga kuma akasarin makarantun gwamnati wato za mu iya ce kusan 90 ko 80 cikin 100 ba su aiki a ƙauyukan eh, eh, sashenmu na ingilishi nan gabaki daya sai dai makarantu na mutane wato za mu iya ce kamar community schools kamar ko makarantun islama ko kuma makarantun katolika ko na presbyterian ko kuma na mutane dai waɗanda su suka yadda su tafi to waɗannan makarantun suna yake ɗan ƙoƙari yake ganin yara suna zuwa amma akasarin yara da suke yana cikin ƙauyuka duk sun firfita ma suna na cikin birni wani sun tafi daga su duwala su ya da najeriya saboda neman ilimi saboda babu tsaro ainihi malamai masu karantarwa su ma babu tsaro saboda haka malami ba zai iya tafiya wajen da ya san cewa a bakin ran shi zai je ya aiki ba akasarin malamai suna cikin bamina ko kuma sun kaurace ma wa cikin bamina sun tafi waɗansu bangaroruka suna aiki ta wannan wurare so wajen karantarwa akwai babban muskila a nan kuma abin da za mu ce yana tun karfin gwamnati saboda hakan nan Eh, eh, tattaunawa da aka yi na gaskiya mutane suna farin ciki a kai domin sakamakon tattaunawa yana nuna cewa za a kama idon zari wato za a samu lafiya idan aka ci gaba ga haka domin farkon yadda ake a sasanta tsakanin mutane shi wani ya faɗi abin da ke damun shi wani ma ya faɗi abin da ke damun shi sannan za a bi a ce to kai na ka kaza ne kai na ga kaza sannan a yarjejeniya suke to an fara kenan na ainihi wanda har yan awarin ma suna zauna akan haka zalika ta bangaren aloriya rigakafi kuma na cutar coronavirus wanda gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta tsasa wa al'umman kasar cewar dole ne su amshi wannan allura ta rigakafi na cutar corona sai dai 'yan kasar sun fara tufa albarkacin bakin su alhaji sabo ɗaya ne daga cikin 'yan jam'iyyar adawa na MSA, ya yi mini ƙarin haske kan matakin da gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta ɗauka. Eh, lallai wannan matsala ce wanda take mai girma kuma ba waɗansu ba ne suka ɓata abin ɗin gwamnatin cameroon idan kana sane mun taɓa zama mun yi magana a tv cewa wannan abin da matakin da kamar ta ɗauka tun farko ta ɗauki mataki mai kyau wanda akasari mutane da dama sun ji tsoron wannan ciwo to menene zai faru she zamana mutane sun tsorata sosai a lokacin duk abin da aka ce su yi za su yi za mu yi domin mutane sun ɗauki abin da gaskiya sosai a kamaru na farko abin da ya fara kashe mutane jiki duk surutun da aka dosai a kamar ba taɓa nuna mutum ɗaya wanda an sa masa ga ciwon nan ya kama shi an sa mana sabin numfashi yana ana yi musu ana ana eh, eh, eh, yi musu magani babu ba taɓa nuna ba na biyu abin da ciwon nan ya kawo mana mu ba mu da masu ciwo amma muna da um, barayin ciwo duk taimakon da aka ka akan ciwon nan sun handa ne dama mu kasanmu kasan wasoso ne kamaru kasan wasoso ce domin lokacin da aka soma ciwon nan union european sun ba ma kamaru wato miliyon miliyon 180 na euro euro miliyon tamanin. amma ba mu sake cin maganar su ba she labarin an sace wannan na farko kenan na biyu kuma gwamnatin kamaru bayan sun sace kuɗi suna karyan cewa an kama 'yan ciwo kaza a wani waje a nan eh, yawun da kaza a duwala kaza a duwala duk da yake ba wai ba mu ce ba ciwon ba ne lallai akwai ciwon amma wato bai yi karfi kamar da ake kururuta shi ba bai yi karfin da kamar da suke kururuta shi ba na tambayi ismaila muhammad ɗaya daga cikin jikajikin matasa na jam'iyyar adpc mai mulkin gasar ta jamhuriyar kamaru ya sake yi mana bayani na dalilin da ya sa gwamnatin kasar ta ɗauki wannan dokar ta allurar rigakafi assalamu alaikum gwamnati kasar kamaru tana dauda wato daukan eh, matakin eh, yin wannan allurar rigakafi dole ga al'umman kasar kamaru saboda mu duka mun san wato halin da kasar mu take ciki dangane da wannan cuta inda wato a cikin dan kwanakin nan cutan ya adadin wanda suke dauke da wannan cuta ya haye da kuma ita kan da ma adadin wanda suka rasa rayukansu a sanadiyar wannan cuta musamman musan shi wannan variant delta musa irin hadarin da yake da shi to kaga cilin awa kowa da kowa ya yayi allurar rigakafi zai ba da dama da farko kowanne ya kare lafiyarsa ya kare ransa sannan kuma ya kare wanda suke eh, gefensa da sauransa kuma nan kuma ya taimaka wa gwamnati gurin wato dakile wannan barazana na ciwo na cutar covid-19 bugu da kari kuma kasan kuma nan da dan kwanaki kaɗan ƙasar kamaru za ta ɗauki bakoncin wasan eh, eh, eh, cin kofin afirka na wato wasan kwallon kafa saboda haka dukkan wannan ka haɗa shi yake ba wa gwamnati daman bayan ta iya ƙoƙarinta na wato jan hankalin mutane kan mahimmancin wannan allurar rigakafi da kuma wato duk amfani da dukkan wani dama na wato yakar wannan ciwo da sauransa to kaga wannan abu ne mai kyau da kuma zai taimaka da gaske gurin dakile wannan cuta a kasar kamaru da cewa wato akwai jita-jita da yawa da yake wato sanya da yawa daga cikin kasar kamaru suke ganin kamar wannan allurar rigakafin zai iya haifar da matsala nan gaba don wanda nake tsammani ya kamata a ce dukkanin 'yan kasar kamaru sun marawa gwamnati baya kan wannan yunkuri saboda kare lafiyar mu da kare rayuwarmu da kuma kare lafiyar wanda suke makusantanmu wani cuta ne ta corona ta lakume rayukan al'umma a faɗin duniya kusan miliyan biyar sai dai matsalar annobar a ƙasashen nahiyar mu ta afirka ta bara baraɗin fata ba ta yi barna ba kamar yadda masana harkokin lafiya suka fara faɗa a can farko haka zalika gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta gina waɗansu tagwayen hanyoyi masu tsawon kilomita 350 daga birnin duwala cibiyar kasuwancin kasar zuwa birnin yawunde anda ake sa ran nan da wata ɗaya da rabi za a buɗe wannan hanyar amma shugaban kwamiti mai lura da tafiyar da aikin na hanyar alhaji tijjani amadu ya yi wa manema labarai ƙarin haske. mun fara wannan aikin ne tun shekaru uku da suka gabata mun riga mun ci karfin aikin yanzu dai sama da kaso 78 cikin ɗari ne muka kammala kuma muna kyautata da cewar nan da wata guda za mu cimma burinmu za mu miƙa wa mahukuntan ƙasar kamaru aikinsu abin sani dai anan gina hanyoyi suna kawo ci gaba na tattalin arzikin ƙasa kuma da fatan aikin za a kammala kamar yadda masu gudanar da harkokin aikin hanyar suka ambata mahama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru. A gaishe ka har yanzu dai muna Kamaru ga kuma Awal ya dawo da wasanni a takaice. fikakku ta yi zaben shiyoyi goma na kasa wanda ake sa ran samun samun shugaban hukumar na kasa baki daya kuma ana ganin cewa tsohon kaftin din kasar jamhuriyar kamaru ne samuel eto zai sanya takarsa na karbar wannan kujerar mai cike da rudani da kuma takaddama malam zakari masanin harkokin kwallon kafa ne na kasar ta jamhuriyar kamaru kuma mai hasashe ne kan al'amuran wasanni a kasar jamhuriyar kamaru ga kaɗan daga cikin abin da ya labarta mana eh ta muhammad awal garba abin da zan iya cewa a nan eh, samir ito dai ya samu nasara a zaben da aka yi na wato jiyoyi a wannan makon eh, na jiyar littoral to wato ito ne zai wakilci jiyar litoral a zaben shugabancin eh, hukumar wasan kolon kafar kamaru da yanzu haka ne sai dubban bojiye ne aka ba wa ragamar tafiyar da wato wannan al'amura har zuwa zabe duk da cewa dai da kuma waɗanda suke gani kamar sai dubban bojiyen in bai da wannan hurumin da yake hukumar kuma ce kotun sauraron karrakin wasanni tas ta bayar da sakamako cewa ba bambujiya eh, bane zai tafiyar da al'amura saboda a matsayinsa wato wanda ya kasance haramtaccen wato shugaba wanda aka soke zaɓe da watan disamba da aka yi dubi da goma sha takwas to wannan shine to a yanzu haka dai eh, abin da ya shawara mai ito shine haɗa takardunsa wanda zai ba shi dama tsayawa takara to a nan ne za a ci kwakwa da samun ito domin da akwai wata dauka da suka shigar da cewa duk wanda yake da shaidar zama dan kasa biyu domin ito na da wannan ya kasance dan kasar spaniya kuma gashi kuma dan kamaru to suna mata cewa dai ito ya buga mu kamaru kwallo kuma ya taka rawar gani kuma daga cikin wayanda suka tuta suka daga tutar kamuru kuma idan aka duba halaka da ke tsakanin eh, shi kansa sami ito da shugaban kasa da kuma wasu jami'an gwamnati har ma da jami'an wato hukumar wasan kolon kafa ta duniya fifa da kuma halaka da yake da shi da ainihin shugaban wasan kolon kafa na hukumar ainihin wato africa caf eh, dr eh, mutsipe to wannan shine abin da za iya cewa eto eh, zai iya samu matsala wajen hada takardun kawai amma muddin ito ya shige wannan wato bangaren to abu ne mai kamar wuya ce ba za a yi da ito ba abu ne mai kamar wuya ce ito ya je wannan wajen ba tare ya lashe zaɓe ba domin sanin kowa ne ko da wasu ma za su tsaya takarar zaɓe kamar da aka sanar cewa da akwai wasu 'yan wasa tsofaffin 'yan wasan kwallo guda biyu banda samir ito babban kisak da kuma Jules Unana wanda suka taka rawar gani a kofin eh, duniya a 1990 a Italiya eh, suna nan tafe. Amma wa'annan ba barazana ba ne ko kuma ba barazana ba ce ga ainihin Samir Ito saboda Samir Ito shi ba wanda zai iya ainihin tsayawa takara da shi a yanzu a tafiyan da ake musamman maganan wasan kwallon kafa ana bukatar sa zai iya kawo taimako da yake mutum da ya saba taimako a koda yaushe kuma yana goyon bayan shugaban kasar kamaru kamar da na ce dazu to abu ne gaskiya mai kamar wuya a ce za a iya yi ba ito wannan shi ne shi sai mummujiyan imma a ito ne taimaka masa ya ci wannan zaben da aka yi a 2018 da goma takwas da ainihin eh, kotun sauran tas ta soke daga baya saboda an yi wannan zaben ba bisa ka'ida ba muna fata cewa za a yi wannan zaben dai bisa ka'ida idan ba haka ba lalle za a samu matsala muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru a gaida awal garba da wannan ko muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice. tsaro a Najeriya sun ceto mutane shida da wasu 'yan bindiga suka sace daga jama'ar Abuja a wannan makon a wani lamarin satar mutane da ba a saba gani ba a wata babbar kwaleji a babban birnin kasar a cewar 'yan sanda a yau Juma'a. ana samun ci gaba a tattaunawa da ake tsakanin prime minister abdullah hamdok da shugabannin sojan da suka jagoranci juyin mulki da aka yi ranar 25 ga watan oktoba a cewar wata majiya da ke kusa da hamdok a jiya alhamis yayin da amurka da majalisar ɗinkin duniya ke ci gaba da yin matsin lamba akan neman mafita a lamarin daruruwan mutane ne suka yi tattaki a birnin Washington a jiya Alhamis don yin Allah wadai da gwamnatin kasar Habasha a ranar da aka cika shekara ɗaya da sojojin kasar suka fara gama da dakaru a yankin Tigray. To masu sauraro baki da abin da ya sauwa kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku dusa abokan aikin mu dauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda ta na gabatar da shirin da kuma Julie Lennox Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau. fili hashin gumen leke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc salamu alaikum